إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشي الله سبحانه وتعالى يا قدر حضور ما مركز أهل السنة والجماعة wanda ke bulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 22 ga wata na jima'a ula hijira shekara biyu, wanda ya dace da shidda ga watan farko shekara ɗaya. yau insha Allah za mu yi darasi na uku cikin littafin motsa ta imam malik darasi na 63 insha Allah za mu muna cikin dai babi na magana da zakka ta kudi imma kudin zinariya ko kudin azurwa mun zo mun fara waya bayan hadisin abdullabin umar na inda yake cewa zakka ba sa wajaba cikin dukiya sai shekara ta zagayo kuma na bayani a wancan sati ƙarƙashin wannan akwai ruwaya hadisi sahihi marfu'i cewa hadisin ya tabbata kun marfu'i ya magana cewa zakar lalle ba ta wajaba sai shekara ta zagayo hadisin da muka fara muka tsaya shi da za mu ci gaba da shi da za mu koma harkon hadisin na inda yake cewa haddasa ne an malik an ibn shihab annahu qal awwal man aqata an atati zakata muawiyah bin abi sufyan farkon wanda ya fara amsar zakka a cikin kyauta ko kaso da ake rabawa mutane mu'awiya shi har amsar zakka akan haka duk da maganar wannan ya tabbata a wuka sadiq shi ma an aka kawo in ka zo magana ta baka albashi ko wani kudi da kuma ke baka sai ya tambaya akwai zakka da ta zama wajibi a cikin dukiyarka an kace eh sai ya huda a nan dai ruwaye da muke ciki ya ce ƙada malikun a sunnatu lati da talafa fiya a sunnatu lati da talafa fiya indana annan zaka ta jiwa fi shi dinaran aina kamar ta jiwa fi maya ta dirham sunnar da babu wani saɓani a wajen mukanta ita ce maganar zakka tana wajaba ga wanda ya mallaki dinare na kudi dinare 20 kamar yana ta wajaba ga wanda ya mallaki dirhami 200 ko wannan ko wancan kala malik ya ce imam malik ya ce laisa fi shirin dinaran na ƙisatan bayyanatan kusan zakatu babu zakka a cikin dinare 20 ne amma kaɗan ko da na 20 kin bai kammala 20 ba daidai ko da kaɗan ya rage kin zakar da ya mata zama wajibi ba amma daga wannan na ƙasa fa'in zadar hatta tabaru ku ziyaratuwa 20 dinara aka ƙara aka ƙara dinaran har ya cika ya kai cikon dinari 20 daidai wa zinatan a wajen auni da aka yi ya cika dinari 20 aune fa fihar zakatu a ciki akwai zakka da za a ba da kuma ce walaisa fi ma duna 20 dinaran ainihin zakatu haka yanda babu yaka cewa babu zakka a cikin dirhami ƙasar 200 shi ma wanda ya mallaki babu zakka ƙasa da dinari 20 na kudi babu zakka a cikinsu ya ce kuma wale su femi a dirham na ƙasa ta bayan ta sa zakka kamar yadda babu zakka a dirhami 200 na kudi inda ya kenan duka in dinari 20 kenan ya rage kadan dirhami 200 ya rage kadan kowanne babu zakka in dai akwai ragowa a ce ko da kadan ce wanda za a iya ganowa amma idan ya cika ne ya ce fa'in zadat in akan ragi da ya yi akan 20 ko akan dirhami 200 kenan ko dinari 20 ne ya rage kaɗan babu zakka amma daga ya ƙaru ya kai 20 ko dirhamin 200 bai cika ba ya samu ragowa sai ya ƙaru in cikon ƙaruwar ta kai 200 to wannan shi ne ce fafiyar zakatu a cikin wannan dukiya akwai zakka fa'in ka ta jubi jaruwa zanatar aiki fiye zakatun dananiyar kan abdurrahim kuma haka cewa zakka tana wajaba akan duka waɗannan abin awo inda aka yi awo a aune zai kai nisabi na zakka dirhami 200 ko dinari 200 an aka auna zai kai yaunin shi ko kima ya zana kai 200 shi kenan kurin zakka ta kama kenan ko da ba a buga ba inda aka auna yaunin alkuwa zai kai dirhami 200 ko dinari zai kai dinar ɗari biyu kenan zakka ta kama shi ne ce maka dinarin kan abu dirham ko dinar kine ko dirham kine aka awon awon da aka yi na ako zinariyar ba buga ko da aka buga kenan in dai an auna ta zinariya ko azurwa sun kai dirhami ya kai ɗari biyu zinariya ta kai dinar ishirin zakka ta kama قال مالك في رجل كان عنده ستون ومائة درهم وزنة وصرف الدراهم ببلدة ثمانية دراهم بدينار أنها لا تجد فيها زكاة nan abin da wata fiki wuce ta imam malik da yake so ka imam malik ke cewa kan mutumin da kanat inda 60 min dirham iya da dirhami 200 dirhami 160 gare shi a wajen awo da aka yi amma wa sarfa dirham a wannan lokaci canji in za a yi canjin dirhami da dinar misali kai misali iya ta misali a yanzu dirhami ya tsada wanda an san can da ana misalin dirhami goma dinare guda to ya zama to dirhami takwas ne a yanzu wani canji da aka yi dirhami takwas ne yake dinare guda kaga an kaji ba akan haka in dirhami takwas ke dinare yake yin dinare 20 kenan a dirhami nawa za mu samu zakka takwas takwas to ishirin irin su tango? ta shi ne ce maka fi rajulun kanat inda wasittunan ya da dirham mutum na iya dirhami ɗari da sittin a wajen awo amma canjin dirhami a wannan garin aka san dirhami zai an ba da dirhami samanta dirhami bi dinar dirhami takwas yake yin dinare guda kaga duk da cewa kimar shi dirhamin littafin ya kai kimar dinari shirin ko amma ya cika ɗari biyu ta shi zai ce maka a wannan lati jibo fi ha zakat babu zaka a kan shi a kan wannan bawan allah tun da shi dirhamin da jinsu sun gare shi zaka mai lissafi ka ci ai kudin shi sun kai ya sayi dirhami dinari shi ko da zai iya sayi a yanzu shi dirhami da shi shugabanci ɗari biyu shugabanci ɗari biyu ba shi ne ga ganin kenan kara shi ayyar zai yi da kai zakka amma duk da dirham ya ya kai biyu in ba zakka ya kai kashi kenan zakka ba harshe yace wa inna ma tajibu zakatu fi 20 dinaran aynan aw 100 dirham ita zakka tana wajaba akan in ma ka mallaki dinari 20 kudin dinari dan gariya shi kadai ka samu ko ko ta zama wajibi akan dirhami 200 na kudi in ma dirhami 200 ko dinari 20 shi kuma na tsayi sun gare shi sai imam malik ya cewa rahimu Allah ya ce ƙari malik fi rajulun ya ce fi rajulun kanat indahu hamsa da nanir min fa'idatin au ghairiya fata jira fiya فلم يأت الحول حتى بلغت مثل في الزكاة أنه يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد يتنم كما متن يتمجاري كوكني نديناري بياركريكا kudanka yau misali muna 22 ga watan jimadar ula ina da dinare biya wata riba ce na samun ko kurin wata kyauta ta gara a kamar dinare biya na samun yau ko ma dai da aka yi dai ka samu dai dinare ko albashi ne ka samu da yau dinare biyar gare ka fataji da siya sai kasuwanci da wannan kudi dinarin shi biyar فلم يأت الحول حتى بلغت مسجد زكاة kana juyawa kana juyawa kamin shekara ta zo ko da sauran kwana ɗaya ne ta zo ko ku sauran kwana biyu ne ta zo ka sauran kwana ta zo ko ku bayan ta zo da kwana ɗaya shi ne ko kamin ko bayan shekara da samun dinare dinare biyar yanzu wani dinare sai daraja ya samu ƙaruwa ya kai dinare ishirin imma sauran kwana cika shekara ko wata shekara shi nan mai sirma maribanta maka maganar mallakar asalin kudi zakka tana wajaba da asalin samun kudin ban tsari ba shi ne fikin malin yau ka samu zakka idan ka fara kasuwa ba a lissahin da fara makaciya shi mu imam malik iya lissahi da asalin samun kudin da kai ba makaciya asalin samun kudin da kai ba nisabi ba ban sani ba daga ina kudin suka kai nisabi tun daga farkon asalin kudin to ko da yaushe ne duk lokacin da kudin suka kai nisabi za a lissafi ya shekara ya diba nuna suka dinari biyar ne ya diba watan shi nawa in dai ya yi wata goma sha biyu to ba a cewa ya lissafi da nisabi a ana aiki da shekarar asalin samun kudin wajen imam malik ba shekarar nisabi ba yace kenan wannan kayan shekarar fara kuma shi dai ana aiki da asalin samun kudin in dai ya kai zakka za a sai asalin ba lokacin ban nisabin da yayi bane an misali yanzu shi na sauran nisabi sauran shekarar kwana ɗaya kai nisabin zakka to baka ce ba yanzu za mu fara nisabi daga yau a wajen imam malik yakan aiki da can murku maganar imam malik duk da cewa mun iya malamai gaskiyar magana bane da kokarin hadisi ya tabbata cewa wanda ya malaki dinari 20 shekara ta zagayo ne annabi sallallahu alaihi magana akan nisabi abin da yake sama ya kari sun jamhur cewa ana aiki da nisabin yau kuma malaki nisabi ba asalin samun kudi ba sai magana mai kari asalin samun nisabi yau suka yi nisabi ina zaka 500 ina kasuwa ina kasuwa ba a mun nisabi ba ne suke nisabi na in shekara nawa aka yi ana lissafi zaka daga wani lokaci ne na mallaki lissafi yau kudina sun kai lissafi sai muke misali satin da wuce mai magana a wajen ya kaji miliyan daya da cika da bakwai ko amma da yaushe ne dai kudinka in sun kai lissafi kudin sun kai lissafin zaka to daga lissafin ne magana mai kari ake lissafin zaka manzu muna magana motsa kai imam malik imam malik shi iyakan asalin samun kudin ba da tarsali ba haka yace da haka yace kenan za a yi aiki in dai kenan daga wannan dinare biyar da ya samu ya kasuwa kayan shekara da kwana ko kai kwana ne zakka ne sabi an hu zakiha wala zakka balla kabla zai zakata zai zakat wannan kudi da asalin samun su ko da kusan shekara da kwana ɗaya ne suka cika da bayan kwana ɗaya ne shi zai aiki da asalin samun jina da kirgiya ya ce kuma a ba a ƙallaka da ainihin rabu to au ba a da ma'aikul alayyar hawan biyu mun wahe ko ba shekara ta zaba da kwana ɗaya ne sun mulala ka tafiya daga nan bai hudu zakka daga nan daga rage hudu daga shekara shekara a san gudi bai hudu zakka hatta ya hula alal haul shekar kuma ta zagayo kenan farkon zakat ne daga shekarar asalin samun kudin kuran an kama ku har hudawa kuma daga nan da kuma sai sabu ba da sai da daga samun nisabin yanzu misali iyawa in zai kama kwana ɗaya kwana kwana ɗaya iya misali na samu kudi- dinari biyar ke mana sai sauran kwana ɗaya ne suka cika nisabi ba na ce wanda bari kamar lissahi daga wannan kwanan kamar kwana ɗaya a bana ce ya ta shekara wannan kwana ɗaya da da suka yi nisabi bana bana ake da shi sai a jikin da shekara haka ko da bayan kwana ɗaya shekara guda ne suka cika nisabi suka cika nisabi ban da gidan kwana ɗaya ka yi shi ko baya ban da ake su ina ake kun da asalin shekara ta kudin asalin shekarar samun kudin ko da kada sai daidai shekara ba da sai ko ka yi shi ne suka da sabi ko ba shi da kai da sabi ba da sai da kace da kai da sabi ana da sai da asalin samun kudin a wajen imam malik da mu a wajen imam malik mai yawa suna kan cewa shekarar nisabi amma shi aka haka yake ita to daga ran nan za ka hudda zakka daga ranar da suka cika shekara ba ruwanka kayan da ko bayan ne za ka shiga daga cikin su shekara ko asalin kudin kuma daga nan ba ka ƙara hudda zakka a tahul alil hawan ya shekara ta hudda kewa mi yau mu dukiyar daga daga hudda zakka daga nan da za ka nan da za ka iya aiki da hudda cikon shekarar asalin samun kudinka ba cikon shekara ba ta cikon nisabi mun gane ko na'am yani an gane na'am na'am yani kana da misali jika ɗari yanzu yau 21 ga watan watan jima'a da watan jika ɗari kana kasuwa sai 21 ga 21 21 sai suka cika su sabi kun gane? 20 da kakka ha? a 22 ne ya ce shi ba ake maganar cikin sabi iya ake da shekarar samun kudinka haka haka suka suka suka suka cikin sabi da kwana daya haka shin da uku suka cikin sabi shi ne ba ruwan shi da magana asalin da magana magana magana magana wannan ya ta magana ta cikon samu a shekara ta samu kudin kenan wannan shin da biyu cikin zaka ba ruwan ka shin kai shin da ka samu misabi ko shin da biyu ne ba ruwan shi da ɗaya ko ko da uku wannan da biyu ita ce asalin samun kudin ka kin ko kahin lokacin suka cikin sabi ko bayan suka cin sabi kana iya aiki da asalin kudin to shi ne shekarar su gane ko? gane magana ko? iya aiki da asalin samun kudi kudin muna misali a shine gwargware ne ba yau 22 ga watan jimadar wula na samu misali miliyan guda ina kasuwa ina kasuwa kenan shi misali da yake yi sai 22 ta kewayo don na samu misali a 21 ban misali na bai kuma 21 haka 22 suka nisabi ba sai 22 suka yi suka yi nisabi yanzu nan zakka ba ta kaina sai yayin shekara ta zago ta asalin samun kuɗi na suka zaka zaka aikin a shekara ta ke 22 suka zaka ba kun gane a 22 ga watan maladam suka zaka suka zaka ba sai baya suka yi zaka kina za a nan ba zaka sai shekara ta zagayo daga kaiwa zaka kun gane magana kenan iya aiki kun da asalin samun kuɗin ita kenan sauran kwana daya da samun kudi na suka yi zakka ba ruwa na da shi da wannan kanu sabi yaushe ne suka yi zakka ya shi da biki haka shi da biki ba suka zakka ba ba ruwa na ya shi da uku suka zakka to zai ba ba da sayi na ba ba da sayi na aka ce 23 yanzu sai baɗi sai baɗi kenan a 22 kuma an sake wayo kun gane sai ba da kuma ashirin da biyu take ba ba shi da uku ba kun gane ko kun asalin kudin shi da biyu ne ya ci kone ya ci ka ci ka shi da uku aka samu samu to zubi da sai da wancan bin sai da na baya sai ka ba ya yake da asalin jarin shi jarin yake magana ba ba magana ba ta ta da sabi ba kike wuce nan gangare ta sama da kiya sai ya ce sai ma kullum muna gane ya kayan mu zo nan za a buɗa kata hadisi na gangare ba kuma tsarmin kai da yawa mara ajiyar fi ihu ƙwallowa take yamsa da yawa take aiki da yawa ba wani ba su kwaji gaskiya yi ya ka ji hankali mara ganda ba a shi ake tafi magan fikin mai akwai aiki da ƙwallowa ƙwarai da lissahi yanzu dai nan ya karantar da mu da wani masala ya ce nan ya ce wa ƙala malin fi rajulun kana ta tsawo a shi da nanir فاتجرت فيها فحال عليها الحول وقد بلغت 20 دينارا أنه يزكيها مكانها ya ce yanzu mutum ne nan kuma iya da dinari goma fattajar fiya yake kasuwa da dinari goma fahali alahar shekara ta zai goma baluwar haka ta kai dinari ishirin wa haka ɗin ba duke nan ishirin da biyu ga watan juma'a wula ya kuna sun kai dinari ishirin daidai amma da goma na fara sai ce a nan zakiha makanaha a ran nan za ta gudu zakka a jamalin ba ka ce ba za ta daga nan ba tun da yanzu asalin kudin dina da goma sun suka shekara sun suka shekara kuma kudin sun kai zakka sun sai zakka maliki da yawan Allah ya amin ya ce a nan walayen taziru biya an yi hula aliyar alhaul yin balagar masu fi zakka a nan ba ka ce ba a tun da yanzu ne ta kai nisabi dinari ishirin daidai ta yi baɗuwar haka malika ce a'a ba ka jiran baɗi bana za ka huta azumi ya ce li'anna alhaula da hala alaiha wani indahu ishiruna ishirun tun da shekara ta zagayo kudin ka dinari ishirin kenan zaka za ka huta kuma daga nan suma la zakata fiha hatta ya hula alaiha alhaula min yawm zukiyat kuma daga ran nan babu zakka a kanta sai baɗi kuma sai baɗi kuma a daidai ranar da ka hudda zakka cikon shekara mai ka ake hudda ƙada malikun mamalike cewa al'amuran musamman alai indana fi ijarata al'abidi wa harajihim wa kira'il masakin wa kitabatul mukatab annahu la tajib fi shay'in min zalika zakka قل ذلك أو كثر حتى يحول عليها الحول من يوم يقبله صاحبه فاجكونا هنا إمام مالك إياه مغانر كان دباي كبار سهايا أنا أنا بعد باوا هايا جي أيكي كما كما أباكم gina rijiya mai zai yaba da kokiwo zai kharaji mu kokum sadin ka dora bawa yaje iya yanci ni da kullu ka kamun kamar ake kabu kamu wannan sana kabu kamu ba da ta kawo ka je a wuni kan kawon jika biyar sauran ɗan samun haka ne sai ka bawa da kudi a wuni shi bawa ne amma ya ga cikin wani mu'amale sai ka bawa da mai kudi shi kokari ne iya kasuwa zai wani abu zai jiwa sai da kudi kudi mai yawan annin shi ko kudin wannan kudin zai abin da gara marasu baki ya kai ne mai gidan shi mai gidan ya yanke mishi an kawon jika biyar sai a samu naka ne sai a samu bawa ne da kudi mai yawa iya ta sarrafi da su sai ta an yi mutu mai gidan mai gado amma da an ba shi damar mutum ya abu da gara masu kudin shi ne to kenan kudi da ka bada hayar bawa ko haraji na bawa da kirar masakin da talaka ne ya kwadugo ya aikin leburanci ko aikin sasalar aka biya ka misali a wata da kaɗaura mabawan ka fansa ya ba da jika kaza ya zama ɗa su dina wani kudaden idan aka mallake su annahu la tufiya shay min zakka babu zakka misali yau aikin kwada gurin aka ba misali miliyan biyu a yau kuran wata kwantara ce na samu ko na aiki nayi ko na masu aiki biyan manyan albashi kuma sai mun ne ka wata manyan manyan ma'aikata ana samu haka nan to wannan kudin da ka samu na aiki ne na kwada gurin ne ko mun yawan shi ko na fanzan ne to in nawa ka samu to ana ya yarda babu zakka a kan shi a yanzu ya ce ƙallon da ka aukasar kudin ko miliyan ke ko kaɗan ne kudin ko da yawa sai imam malik ya kawo magana kaɗan ko da yawa ke na wajen imam malik wannan kudin ko da kaɗan ne inda ya kayan shekara sun gaza kariya can iya tara ishirin da hawa har sai yana kana ishirin da wasu yanzu iya magana kudin inda yawan ne inda yawan ne ko kaɗan kin ne a lokacin nan dai babu zakka kai tsaye kansu ko abin da ke mana a nan gurin bambanci gurin babu zakka kai tsaye a kansu ko mun yawan su ɗaya za ka sami ya ce wannan duka hatta ya hula a ɗaya alhaul mai yau mai kabitu sahibu nan ya da kenan sai shekara ta zagayo daga radda ka amsa kenan in sun kai zakka ko da ta asali kaɗan ne sun kai zakka yanzu kenan sun shekara a zakka ka bada ala imam malik ko kuma amma miliyan nawa ne dai a can wata riba da ka sai shekara ta zagayo iya nan dai kan shekara ta zagayo kan fa'ida da ka samu ni daga samun kunna kai tsaye na na aiki ko na kwadago sauransu aka yi musu magana ya ce nan da ke na ta ce wani masala ba ta da nan magana ce ta ta masala samun wani kudi na musamman ko jari kuma dai ya ce ƙada malikun fi zahabi walwar ya kuna bayan shuraka inna man balagat hissatuhu minhum 20 dinaran aynan aw 100 dirham fa alayhi fiha zakat yace nan kuma iya maganar munar sufiti yace mutum ne malaka cikin zinariya da azurwa bainul ikulu bainul turka abokan mana masu masu masu hulda mana sufiti ce kun hadin gwiwa kudi ne mai yawa to amma ana abu take magana in nawa magama sai a zo a yi lissahi a shekara ni farki na bangare na kenan ba a cewa irin na wajen dabbu kusan ita zakar dabbobi sa'i ke zuwa garke ba ruwan malamin sa'i kusa ta wace ce ku ina kun zai lissawa dabba nawa ce a garke a sai ta zakar dabbobi zai aiki dabba nawa ce ko ta mutum nawa ce kana da uku kana da biyu kana da hudu kana da goma zai aiki da abin da iske a garke a nan ba he kowa ba ta kai zakata shi ɗan dabbobi ne a haka ɗauki dabbar guda a ciki a lissayi kai kana da goma wani iya da biyar zai a lissayin kowa gwalgwadon rabon shi da aka ɗauka a ciki ya ba ɗanwon shi ya ba ta iya misali abu goma ne ya ɗauki akuya ta kai ya lissayi ni na wani wani ta akwai kuɗi nawa ne ni na wani ina dabba goma kakara da kana da biyu ko ya lissayi daidai dabbar shi sai ya hulɗa ɓangaren dabbobi haka ake to amma maganar wannan ta maganar ta kuɗi lamarin ba haka bane yake ce nan shi da kace kudi ne yake tsakanin masu abakan tarayya masu haɗin gwiwa akan su sai ce inna man balagat isatu midun cin dinara wanda a cikin kowa ya an diba in kudi na jari na a cikin wannan kasuwa wannan society sai in jari na ya kai ni samun zakka dukan zakka za ta hau shi magana da kenan yace إن من بلغت قصته منه 20 دينارا عينا أو 100 درهم فعليه فيها زكاة وإن أكا ديبا كديشي يا كي ديناري 20 كو درهم يقريبيو وإن زكاة هوش أما ومن نقصت قصته أما تجد زكاة فلا زكاة عليه وإن أما da aka diba rabon shi a cikin hannun jarin su cikin bai kai nisabin zakka ba wannan ba zakka kan shi fikir kenan ba zakka kan shi yace wa inna man balagat sisasuhum jami'an matn fi zakka nan kuma society ce aka hadin kudi kowa in za a lissayi kowa kudin shi ya kai nisabin zakka amma jarin wa kana ba'dum fi zalika afdal nasiba min ba'd amma iya wani da miliyan goma. wani miliyan biyar wani miliyan biyu amma ko zaka ta kama amma kudin ba ɗaya ba ne ba yawan kudin ba ɗaya ba ne to a nan ya ce ƙoƙida min kulli insanin minin bukatar fisati idan kanan fi fisati kulli insanin minin bukatar fisaka ya da sayin kai min miliyan goma na tunaka misali ta miliyan goma na ta misali miliyan ke na ce misali jika ɗari biyu ta hamsin sannan jika shi na biyar ne a kwata miliyan kai min miliyan biyu jika hamsin ne ya da sayin kenan kowa yau daidai rabar shi ya ba a nan ba a yin a ce wanda bai kai ba a hujja ko a raba daga a kowa za a ɗauki zaka gwalgwadon yarin shi a cikin wannan kamfani sai yake cewa bayan ce da ke in kowa zaka na fi kudin sani min mace inda kowa a rabashi akwai zaka za a lisa daidai yarin shi daidai zaka shi a hujja ya ce wa zalika wannan magana da imam malik gaba ɗaya ya ɗauko ta ƙarƙashin wannan fi'in ƙarƙashin wannan hadisi yace wa zalik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala laysa fi ma duna khams awatin min alwarq sadaqa yace babu zakka kasa da ukiya biyar ukiya guda dirhami 40 ne 40 so biyar 200 ko to tunda nabi yace kasa da haka babu zakka kanka kenan ya za a dauka wa mutumin da kudin zakka zakka ba magana kenan in shi sai ce sai kudinka in sun kai zakka za a ɗauki zakka a cikin kudinka an ba su kai ba ba ɗaukar zakka a cikin kudinka ƙala malik imam malik rahim wallah ke cewa wa hada ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalik wannan shine abin a cikin abin da na ji na hadin na maganganu kan wani mas'ala wannan ra'ayin shine yi hibrigi na yasu a ciki dan akwai irin hasanan fasari da sha'abi akwai masu ganin cewa furin haka isko irin wannan jari za a huda zakka a yi irin na dabbobi kowa ya yake da kuɗi kuɗa kuɗi kuɗa kuɗi zakka zakka ba akwai masu ra'ayi su mamu hasanan fasari su mamu sha'abi ne su ta imama da kace a cikin maganin gaba daya wannan ra'ayi ce yayi yayi san shi ya zaɓe shi akan sauran ra'ayika kirin masu ganin kuɗi za a huda irin dabbobi in aka huda a dabba ba aiki ba da mai ta yawan mai ta shi mun suna da cewa su a kudin maka ne mai mamma da gaskiya kuma yana da goyon baya da yawa na cewa za a aiki da kudin kowa wanda na dabbobi daban ne sai yanzu kuma wata fiƙi sai ma malik a yamma wanda ya ce kala malikun wa idza kanat li rajulin dhahabun aw warqun mutafarriqatun bi aydi unas shatta fa innahu yanbaghi lahu an yusiha jami'an ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها yace nan mutum ne iya da zinariya da azurwa a hannun mutane kana da jayar kudinka a nan wannan jika na san da yabin kasuwa kuma harkoki amma a rarraba take to abinda zai in ya zo zai zamana ya yi lissahin abinda yake hannun wannan goma hannun wannan ɗari hannun wannan kaza sai gama lissahi gaba ɗaya ta wani mai kudi a saudiya cikin masu kudi su ce ta shi mai izinin duke shi abinda yake kudin zarka kurin walidu da ta walidu kudin shi ɗin shekara ta yi zai zo kudin ya zo kara na yaɗa kudin a shekara kun ya kara da kun ya aiwaya ko ina minti ɗaya canza ya samu abinci na iya cikin bruce ba iya lokaci guda zai kun aka tambaya ko ina kowa ba da rafarkin shi a yanzu za a yi sai kurin aure zakka inda zai jirkirin minti ɗaya minti biyu tana canza ba don san islam plus na abin canjin wannan canjin hawa daga nasa haka take kullum zama za a ce kowa ya ce kowa ya waya duk wakilai shi na kuɗi na kowa na kuɗi na ne su yi osu kowa ya kula rafar kin shi yanzu an yi nan kaza kaza ya gama ya gama kenan zaka kaza ne lokacin guda ya waya da kuɗi na ce kaza ne zaka shi suka ce kullum shi ke wata wani kullum sai an maula kullum sai maula kuma a wani wani miliyan sai sai rubuta hamsin in yi hoto miliyan hamsin wannan kun kamar gaba ne na aka ce na yan maula kun sai in yi hoto na ce layaki da mulayaki yan mai operasiyon duk ko bukata shi sai matsaloli ga sunan daga yan hoto kurin a ba wannan a ba wannan har kai a wani ɗaya wajen zamana akalla bisa kasar miliyan hamsin fefa wannan kurin na yan maula ne kurin وليد بقى هذا كل انا انا انا درجه kuma shi ba kudi bane a cikin na biya a shi kasuwa yake na'am dariya ce da asalin sarauta amma kun an kasuwa ne amma kasuwa ce kun kun shi kudi ne kun din kun iya da tarihi da yawa kan magana kuma shi kan karibin nan shi kashi a takaice dai wannan kudi ana aiki kenan ya aiki ko ina ina ne ko ina nawa ne ya da sai abin da hannun mutane to ya da sai ya hulɗa ka gaba daya sai ake cewa ina ne fa'innahu yambagi lau a nusiya jami'a kina su mai kuri mawajar alaifin zakata ya yi lissayin duka kudin gaba daya sai fuda abin da ke wajibin zakakan su ƙada malik da suka magana mun ƙare mai kudi a hannun mutane daban-daban ya yi lissayi lokaci guda ya lissayi a shekara an tayi abin da ke hannun mutane da abin da ke wurin shi illa ce a wajen abin da ke hannun mutane akwai kudi na bashi bashi take a hannun mutane akwai bashi da yake kaman a hannun ka yake mai kwamkun zai baka akwai bashi da ka buga ka buga bashi babu an ƙi baka wannan bai ciki da sai da ka kamsu akwai bashin da kai ma wanda kake bashin bashi da shi na kwanaki wani an ci kudi a wani kamfani kamfanin sadarwa kusan kamar ana wala wala ka tsayan wala wala wani dama asalin shushayi ne ya shiga abin gudu aka bi aka baka yajojin wajen miliyan takwas miliyan tara sai aka zo da wani kudin aka zo da kan ba ana bin wuri wuri ana zuwa wajen masu na kibi bashi gawa ne aka aka shi shushayi ya iya buga da gani a zai miliyan takwas a kan shi iya iya goge da gani ya yi miliyan takwas da zai miliyan takwas ya miliyan takwas ya badda ga shi na iya goge da gani ya kowane su gani su zura kan gani zai shi ba kaga dai na gwamnati ganin sa banza da kawai da sai biskit da sai shi ma shi ma bishi eh ya biskit gon kenan ana aiki abin da yake tabbata kun shi bai shi wanda kake baka tabbas a ce wannan magana mai kari mutuna ce an kawo musu sai kai da sai shekaru nawa suka yi a hannun shi su gaskiya wannan magana tana da wani kuma akwai matsala a don mutum zai karya yana ba shi misali ya shekara goma shekara ashirin an ce duk miliyan guda na wajen kashi na biyar biyar sai shekara goma shekara ashirin na ga kusa da na samu kuma kuma sun da ta tara a magana mai adalci ka hudu shekara guda da suka shi ne kuran don baka yi kuwa ka abin yanzu shi kwanan ka sai yake cewa kuma malik ne mawala kala malik wa man da zahaban awwalidan annahu la zakata alayhi fiha hatta yahula alaiha alhawl min yawma afadaha nan ma wata gima ta dabuwa me yake nuna imam malik rahimahullah kana da jari kana kasuwa ta miliyan kasuwa ta kake kurin yau imma gado imma wata kurin ka samu wata wata gara ƙasa kurin su zama ka ba cikin asalin kudin ba da ke biya ba ka samu ko wata kyauta ko tsuntuwar da ka samu daban a kote shi na fa'i da kinke nan saujin imam malik idan shekarar zakata ta kewayo ban na gamawa da wannan kudi su ma sai aiki da sabo shekararsu shi magana kina nan wanda ya samu fa'ida ta zina ko azurwa bai ba da zaka sai asalin ita wannan dukiya zaka shekara ta kewayo kansa wannan iya cikin ra'ayuka na malamai duk da mazabata malikiya wasu na ga gama asalin dukiya a tara fa'ida da shi malaka abin da ya daidai hudu na kowace a wata matsayin kamar da al'albanar mullah ya magana cewa lalle masu ganin cewa a yi aiki da masu wani ra'ayin na imam malik iya kai kullum mutum gizo zaka gina an haka ce haka ta kuma sai ma riba kanta ina misali mu lubiri na zaka na har baka duk da mata babban riba a wannan wata kaza ya lissafi riba ta ke wuce kenan kullum kenan kullum ba zaka kenan kullum ba zaka kenan kenan babu tsari na shekara kenan zaka an za ake samun kudi ko ne shekara abin da yi sauki kurin in nawa ka samu da kyauta da dawaye gara basar gama asalin tun da ya halitta a shari'a a yi zaka a ji a bar ta kayan lokacin da zo me matsalar kuma kai ya hutawa a shekara lokaci amma a ce kowane wata kawar zaka ko ta kai ma ko wahala mawa da kudin wannan kaza kaza ne wannan kaza ne wannan gida ne wannan kaza ne ka ga iya wahala rubu ta ce gaskiya hanya ta sauki shari'a da bane mun lakaci sauki shari'a kurin duk abin da ka mallaka kamar lokaci guda na zakka guda kun kan ka wannan shine abin da yake wannan didda wasu na ga magana maganar fa'ida akwai asalin zakka dukiya ta ƙare da asalinta bambancin dukiya ta ƙare da wani abu na wajenta yanzu misali wannan ra'ayin da ke da matsala yanzu ina da dinari goma yan sami dirhami ɗari aka ce a yi kima zaka ta kama a wannan ra'ayin nasu zaka suna kawa na yake cewa babu zaka a kowanne don dirhami ɗari ne zinariya 20 goma ce hanzu bar sun da wannan shi ne wannan ra'ayi kuma ƙarye ne shi ke kawo ai masu magana cewa asalin shiga rigima kan zakka ta kayan ta ta kudi ta kayan kasuwa sau shi ga magana cewa babu nasi sari karara a wajen magabatan wannan akan magana yajin kana da banzir goma kana da taya goma a yaji a mangaza kana da inji ka baka wurin saidawa guda 20 ko 100 ko kana da kaza na saidawa saboda babu nasi karna kan su me yasa su zama mun suna gama su gama malik suna gama su misali ga dirhami 160 a hannuna aka ce ali sai iya takwas takwas ba ribi ne ba makanta ba ko in muka ce ina wani muke da sayan kayanka wannan taya jika nawa take wannan kayan gwangwani nawa yake ali sai kenan akan a wannan sayin kenan zaka ta kama to amma matsalar su suna magana hatta dira mun kai shi ba magana kayan kayan kanti ba ko kayan mulutu tijara hatta da ainihin kanta sai kowace an aiki ba aiki da kima ana aiki da abin shi kashin ya kai akan wanda ke rigima kan zakka ta kayan kanti ta kayan saidawa haka ta albani ne mun albani da kan shi ta kima babu zakka kansu babu zakka min sunan zakka ta shekara mai ka'ida rukun dinar sai dai da kullun zakka ta sadaka da kullun ga wata sadaka cikin dukiyarka wanda kan tawon mun albani da magana ta saboda babu nassin sarihi daga manzo Allah barka safai wasu kai wani bayani karara na maganar dukiya ta kayan haida urfu tijara abu ne masu hawa masarka ba su da zaman kansu to amma mu a yanzu gani ba abin da ke rin jasuwa ganin tsawar talaka haka nan da su masaloli a ce a yi a musu kima a yi kimar zinariya da azurwa a wani zakka ma maganewa abu ne wanda babu asali mai ƙarfi kan magana gaskiya magana abu ne na kiyasi ne wasu ce gana wasu kana sa kama kurin gaskiya shi albanin kwarai an zaka masu ya an kai haka za kawo talaka sai wala talaka sai wane ne an rage haƙƙin su ce to shi talaka saboda haƙƙin ta ba nashi ba sai shi ne kudin bi haƙƙi haka labari ce shi ne kudin bi haƙƙi duke shi za ta yi ibada abin da bai haukan shi ba kwarai ya abin nan da ya ba kan shi kwarai da ya tsaya kuma sun duka mun yau kuma sun bujuro mishi suna hujja da kun da cewa talaka za su haƙƙi za a tauye haƙƙin talaka amma ba wannan su za a kawo a bujuro a tule maganar shi kuma ya kama ganin magabata masu kuma manyan masu kari masu wani ra'ayin babu zakka kan rutu tijara kayan kansuna kayan kasuwa kaya kanti ita kurin abin da ce iya nan a hudda zakka ta sadaka a ce kai a shekara baka zakka baka sadaka ya da sai a hudda shi da kita kurin gaskiya magana kuma na samu rigima yanzu kayan kasuwa kullum shi da ya ba bai zo da shi karara yanzu kaya ya ga wani kayan kasuwan shiga goma sai ga wata na koma jika uku ko jika biyar wani da kayan jika goma sai kuma jika ashirin yanzu iya jika ashirin yanzu wannan kayan na jika ashirin ke yanzu yanzu sai jika ashirin iya gobe faɗi ko garuwa sun ba sai da shi ba ba kudi ba ne ba nuna iya wani yanzu da ha jika goma goma yanzu ya fi jika ashirin shi ne ke idan sai jika ashirin ki da fi zakka iya da kwana biyu faɗi iyawa yanzu yana jika goma goma nan da kwana biyu kuma jika biyar biyar da abu ne mai yiwuwa tunda ba kudi ba ne ba abu ne ba gangariya sai suke ciki da magana ta akwai kwarai ta ta kurin zakka yan wa gaskiya na zakka ta kayan kanti kayan haja kurin a fata mata abu da zakka ka a yi matsakan abin da yawa bai da gaskiya gaskiya bai da in da ik irin na dirhami ko zinariya kwatamce ne kurin kuma mutum ya mutum da zaka musamman da kuma matsakan kanti ka karauna kuma mutum kusa kusa kuma kusa dila goma ta dila biyar sai a wata ne wani ana zai bala masu karɓar tsarin kayan allah ya wata na wani zai kusa kusa kusa wannan tallabo mu shari guda Allah ya ajima nai ko dai da gobe muna yi ko in ko kusa mutu kullu kullu goma to dole hasashe ba dai ai wani shi mishi kamar wannan kaida ce yanda ake bin dakikin asa kusa na rayi ayi abu sabon nan hasashe gaskiya ku tamce ne kur haka mutum tsaye da ku tamce ko evaluation wannan ne zakon kan zakafin babu ce ba mai nasu zuciya maka ba sai ba gaskiya tunda zai ka kusanta hakkin Allah ka bada amma dan kullum amma ka bada abaka haraba ko kada ka samu sadaka irin wannan ababan mutum ya gudda shi yayi to amma kuma kan awa mutum ba shi wahalar abin da babu nasu kai shi irin wannan abin wannan dalla dalla da wahalar lissayin ya da wahalar lissayin mai wahala amma mutum da ba sada kai zai samu lada ko zama albarka da bala'i bane ba amma kan mu doka irin lissayin guda ne kuma wannan malama ka saka su suna ma magana ga dinar da kazuru ga dirami suka ta misali mai cewa a gaba a kima su misali mutum ya da akuya shirin nan zai muka gaba ya ce musun iya da iyawa ya samu ai akuya talatin ko ishirin a wani wuri wanda ta yi kimar sai ta iya sayan akuya wani lokaci ta iya sayan dirhami 200 ya ce zaka ta kanka suka ce akuya da ba ta hakanka ba ai kudi ne akwai talatin ce amma talatin ce ba ta kai ba a sa'a ba amma kuma aka ce ai sai da kimanin da kima a ce da ake da sai kima da kan mallaka ai ya alzanin wani akwai talatin sai a makima ta sayi dinari dinari ishirin ta wani kudin to ko ta yi haka nan ko ta kai dinari talatin ba ashirin ba da kama tauka ba ta kai tauka ba ita ce aka yi ta kai arba'in shakun shakun dinari ya kai ashirin dirami ya kai ɗari biyu dirami sun kama na dirami ɗari sittin gashin ɗari sittin ne ita an kai lissayi kima shi zai kai dinari ashirin amma ita ba ta kafin shi ko yasa ce don sai a kai dinari da kai shirin ba shi ko dirhamin ribi rinta sun ya ce babu zakatan ka abu ne shi da yanzu muna magana kullum musan je magana ko musan je magana ka san wani ya ce ka san tushen magana asalinsa ko ta tattaunawa kaka yi zahir kai tattauna sai ce maza kaza kace da kaza ai ta rigima a abu ne gashi da yazo amma an yi rinjaya da kaza shi kawo eh malamai sun rinjaya da bada zakka ko a yadi ne ko a gujiya ko kai ko a kayan gongoni ne ko mene ne inda kuma sun ga aka ya ya kiyasi ya yi misali to bayan malamai ne ai kiyasi ne kan magana kima in sun kai amma ba nufi bane ba karara gaskiyar magana eh dai magana tarjihi malamai ka talaka ta rasa aka tambaye ta kai kula ta baki banza akwai sai wani ne shi ne kurin amma abu ne gaskiya mai rigima wani mutum kan ci kawai nuna labari kawai mutum zaka zai ga bayani gaskiya ne kace ma wani bayanin ramin kawai mai gaban matsala ce sai ga abu ya zama matsala ga mutane masu raunin fahimta fare abu ne kullum ayyuka da nasu zahiri yanzu dai mun yi bayanin zakka ta kudi gata wanda ya mallaki dinari 20 a wanda ke da ke sanadin zama maganar zakka za mu yi maganar zakka ta kayan ƙasa zinariya ko azurfa zakka ta min ta mana ta izin ƙarshen ƙasa inda ake aiki a hudu zinariya ko azurfa nan ba abu ne bakon masu kudi a yadda a ƙasa ka tono irin nan ka samu amsali a nan a jado ko daji ne mari da samowa irin wannan sai aka je wani wuri mutum da inji da mashin sai tona da tsara da sasaka ya samo ya tono zinariya ko ya tono azurfa shi zami wani magana kan wani fasara ya ce azzaka tufin ma'adi zaka akan ma'adini me ma izin a hausa wannan ma'adini ƙasa ta ƙasa ha? mina turanci ne ma'adini larci ne kuma ina hausa yake cewa wurin hudu zinariya ramun da ake aiki a hudota sunan ba hausa ba ba haushin girki ke ha? ramun zinariya wani gwargwari ne ramun zinariya da kuma mulai mutane da ba a samun hausawa ne kuna shi ne abinda ake tonowa a ƙasa na azurwa ko zinariya shi kenan kuma haushi ya fasunan shi sai ce haddasa ni ya haya a malik nan da ke a zakatun ina ma'adin da zama jama ma'adin ma'adin guda ma'adin kenan wuraren dukiya ta ƙasa ba tsayin zakka a kansu حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن حارث المزني معادن قبلية وهي من ناحية الفروع فتلك معادن لا يؤخذ منها إلى اليوم إلا زكاة نعم أبن دا يكي بيان وأنه ونوريني سنني wanda yake da taska da ake tono arzuwar dinariya to annan nake abin da ke labarin annan sallallahu salama ya yanka ma bilal bin haris wani wuri a cikin wannan wurin da ake tona dinariya wannan wurin kenan kai zaka huddo shi kuma na abin da ke magana bin da ya huddo an yi magana zakka a kan shi yace tilka da ma'adin la yaqad min ila al-yawm illa zakat wannan ma'adin da kinta kabiliya da aka ba Zaid bin Harith hayya ba amsa komi akan ta kin irin na khumsi sai dai zakka ake karba abin da aka hudu a ba zakka nan kuma shi zakkar shi na magana zakkar shi ba a magana cikon shekara abin da aka hudu ake hudu nisabin zakka ka hudu za mu je mu gani insha Allah dan ruwaya kanta wannan tana da rauni wanda za mu karanta a zu to ga abin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka Abdullah bin Harith al-Muzani ma'adin qabiliya wannan kuma ita dai gama tana bangaren furu wani gari ne sanan ne dai an ce kewan min tahiyya kilomita daga Madina ne bata da nisa da Madina to wannan na ke cewa abu da sanannu ya tabbata illa mas'alar kamar albanin cikin rawar da gari ya kama ana hadisan asali yankawa bilal cikin wannan wurin a wani wurin sanne ne magana da kanta magana zakka ce yake magana babu ruwa siya ta ga magana ya zakka ke amsa a wurin shi ko kaza ko kaza amma nan ya kawo wani abin da aka yanka mishi la ya haduna illa da illa zakka ha a yau da ke magana a yau ba ka komi a wajen mutane masu wannan yuzurkin wannan masana'anta sai zakka ya ke karɓa kada malikun shi ma malikun ce kan wani magana ara wallan ala ni a gani na amma Allah shi ne mai sani sai zai fi su kan wani magana ya ce annahu la yi akhadu min ma'adin mimma ya kuruji minna shehun hatta ya buluga ma ya kuruji minna kadar shi dinar aina a mi a dirham a waje na da akwai masu ganin da ka hudu ko baka kage da kawo ka hudu da zabin zakka ba ya kai ba kan sai ba in dai ka hudu cikin kasar wannan ya kawo da zabin zakka amma shi imam malik yace a a shi a ganin shi annahu la yu'khadhu min ma'adin min yakhruj minha shay'un hatta bi ma yakhruj min qadar 20 dinara ba a amsar zakka a izinin wannan masana an tafi dinariya ko azurwa ba a amsa zakka a ciki hatta ya bulugu ma yakhruj minha qadar 20 dinara sai abinda ka hudu in ya kai gwargwadon dinari shi aina haka da sai ya kai dinari shi mafi ko a miya ta dirham ko ya kai dirhami 200 wannan akwai zakka a kai shi ya ce fa'iza balaga zalik in ya kai nisabin zakka abinda saudo fafi zakka fafi zakka ta makanin gaji kai tsaye za ka wuce zakkar nisabin zakka ka bada nasara kenan zakka zaka bada kai tsaye in nisabin ya kai zakka a lokacin da mana lokacin da zaka sani ko to nan da ya kamata muna iya tsayawa akan cewa dai imam malik ya yanke ta sai in nisabin abinda ka samu da ka tono in ya kai nisabin zakka zaka furta zakka in bai kai nisabi babu zakka a kanka nan zamu ga insha Allah hadisi mai nata wannan sama da yake ne in nata masu da yake ne اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته